Matiyu Sura ta shidda Ku yi hankali kada ibadarku ta zama ta ganin ido, domin in kun yi haka ba za ku samu sakamako wurin Ubanku da yake a sama ba. Wato, in za ka yi sadaka, kada ka yi kwakwazo yadda munafukai suke a majami'u da kuma akan hanya don dai mutane su yabe su. Gaskiya nake faɗa muku, sun sami iyakar ladarsu kenan. Amma in kana yin sadaka, kada hannunka na hagu. ya san abin da hannunka na dama yake yi, domin sadakar ka ta zama a asirce, Ubanku kuwa da yake ganin abin da ake yi a asirce zai saka maka. In za ku yi addu'a, kada ku zama kamar munafukai, don sun cika son yin addu'a a tsaye a majami'u da kan hanyoyi, don dai mutane su gansu. Gaskiya nake gaya muku, sun sami iyakar ladansu, amma in za ka yi addu'a. sai ka shiga lallokinka, ka rufe ƙofa, ka yi addu'a ga ubanka wanda yake ɓoye, ubanka kuwa da yake ganin abin da ake yi a asirce zai saka maka. In kuwa kuna addu'a, kada ku yi ta maimaitawar banza kamar yadda al'ummai suke yi, a zatansu za a saurare su saboda yawan maganarsu. Kada ku zama kamar su, domin ubanku ya san bukatarku tun kafin ku roƙe shi, saboda haka sai ku yi addu'a kamar haka. ya ubanmu wanda yake cikin sama a kiyaye sunanka da tsarki mulkinka ya zo a aikata nufinka a duniya kamar yadda ake yi a sama ka ba mu abincinmu na yau ka gafarta mana laifofinmu kamar yadda mu ma muke gafarta waɗanda suke yi mana laifi kada ka kai mu wurin jaraba amma ka cece mu daga mugu domin in kun yafe wa mutane laifofinsu ubanku na sama zai yafe muku. in kuwa ba ku yafe wa mutane laifofinsu ba, Uban kuma ba zai yafe muku naku ba. In kuma kuna yin azumi, kada ku turbu na fuska kamar munafukai, don sukan na fuska, don dai mutane su ga suna azumi ne. Hakika ina gaya muku, sun sami iyakar ladansu kenan. Amma in kana azumi, ka shafa mai aka ka, ka kuma wanke fuska, don kada mutane su ga alama kana azumi. sai dai ubanku da yake ɓoye ya gani ubanku kuma da yake ganin abin da ake yi a asirce zai saka maka kada ku tarawa kanku dukiya a duniya inda asu da tsatsa suke batawa inda barayi kuma ke fasawa suke yin sata sai dai ku tarawa kanku dukiya a sama inda ba asu da tsatsa da za su bata inda kuma ba barayin da za su fasa su yi sata domin kuwa inda dukiyarka take a can zuciyar kama take. Ido shine fitilar jiki, in idonka lafiyayye ne, duk jikinka ma sai ya cika da haske, in kuwa idonka da lahani, duk jikinka sai ya cika da duhu. To in hasken da yake gare ka duhu ne, ina misalin yawan duhun. Ba mai iya bautawa iyayen giji biyu, ko dai ya ƙi ɗaya so ɗaya, ko ku ya amincewa ɗayan ire na ɗayan. ba dama ku bautawa Allah da dukiya gaba ɗaya. Saboda haka ina gaya muku, kada ku damu a kan rayuwarku game da abin da za ku ci, da abin da za ku sha, ko kuwa jikinku abin da za ku yi sutura. Ashe, rai bai fi abinci ba, jiki kuma bai fi tufafi ba, ku dubi dai tsuntsaye, ai ba sa shuka, ba sa girbi, ba sa kuma tarawa a rumbuna. amma ko ubanku na sama yana ci da su ashe ko ba ku fi su martaba nesa ba wane ne a cikinku don damuwarsa zai iya ƙara da taƙi ga tsawon rayuwarsa to don me kuke damuwa a kan tufafi ku dubi dai furannin jeji yadda suke girma ba sa aikin fari ba sa na baki duk da haka ina gaya muku ko Suleimanu ma shi da adansa duk bai taɓa yin adon da ya fi na ɗayansu ba to gashi allah yana ƙawata tsire-tsiren jeji ma haka waɗanda yau suke raye gobe kuwa a jefa su a wuta balle ku ya ku masu ƙarancin ban gaskiya don haka kada ku damu cewa me za mu ci ko me za mu sha ko kuwa me za mu sa ai al'ummai ma suna ta neman duk irin waɗannan abubuwa ubanku na sama kuwa ya san kuna bukatar su duka muhimmin abu na farko sai ku ƙwallafa rai ga al'amuran mulkin Allah da kuma adalcinsa har ma za a ƙara maku dukkan waɗannan abubuwa. Saboda haka kada ku damu don gobe, ai gobe ta Allah ce, ɗawainiyar yau ma ta isa wahala.